To, anti yanzu sai gobe kuma ko? Daga na shirya zan fita? Za ki ce min sai gobe? Kar ki ƙara gaya min irin wannan maganar. A'a, na ga idan kika fita a daidai wannan lokacin ba kya dawowa sai washe gari. Wani lokacin ma har kwana biyu kike kafin ki dawo. Ah, to an gaya miki gidanmu ɗaya ne? Ai gidanmu ba ɗaya bane ba. Dan na shirya na fita ina da uwa a wani gidan daban. Ba na son raini fa. Ki gaya mata gaskiya mana ki ce yawon banzan ki zaki tafi wanda kika saba ba wani gidan mamanki. ba na son irin wannan abin ba na son abin da kike min ya a gaban yarinya zaki zo kina gaya min cewa wai ina yawon banza na saboda me ai na ji kin ce gidanku guda biyu ne banda wannan gidan da muke ciki sai wanda kuma wanda na san da kika saba zuwa cikin dare club dama kullum in kin fita inda kike zuwa kenan Allah ya shirye ki. Ni lalatacciya ce da zaki ce Allah ya shirye ni idan kika ga nafta daga cikin gidan nan na je gurin mahaifiyata ne saboda kowa ya san ba a gidan nan take ba kar ki ƙara gaya min Allah ya shirin dan ni bana wasa da yara na faɗa miki to ma wai idan club din nake zuwa ko wani yawon banza nake zuwa ina ruwan wani ai gwara ne wata ma da idan za ta tafi yawon banzanta sai ta bar garin nan gaba ɗaya ta ɗauki jakarta ta tafi can onacha to wace kuma take zuwa onacha ai sai ki tambayi ta kusa da ke sai ta gaya miki anti manira wa yake zuwa a nace kuma kin ga ki fita daga ido na ban san raini ki fita daga ido na ki tambaye ta mana to ai cewa ta in tambaye ki ba ki fita daga ido na ba sun ji wannan wankan ko su sai sun koka hey what's up man bari na haura ɗaki gurin su shamsu zan samu abin da nake nema yes saboda ina ganin gurin su a dogon jama na je su manzale 'yan fada ba su banna ba bintu bintu bintu bintu sai na ɗaga murya an ji na yar baki eh, ni ba fita zan yi ka dame ni da kira menene to me ya zafi aka da ka tambaya sai irin wannan muguna amsa sai ka ce muna mugun zama da ke bintu ni da ke fa five and ne rafo su da wata mota amma me ne wanda ba da wannan amsa za a tafi yawon hotel din kenan ko kuma za a tafi tsince tsincen samari za a tafi garan ba kan titi tunda na san dai lokacin kulab bai yi ba kaga dakata wannan wani irin magana kake ma kaga idan ka tsaye da ni ne ka bata min rai zan yi tafiya ta idan kuma ka tsi da ni ka tambaye ni ne to ina jin ka to yanzu na gano ki wato bintakin waye ni kike gaya irin wannan amsar kenan ka kin manta sanda nake nuna miki dauri nake nuna miki man da ya kamata ki shafa fatar ki ta kara fari ko shine nake ba wannan amsar to shawarar da zan baki ki kiyaye waɗannan samarin wallahi na kwalata ki kiyaye su da kike ganin su za su iya kwara maleji su mai da account din su 0.0 saboda su biya bukata muke an kara ba za ki ji likita yana wata biyu da sati biyu ni abin da zan gaya miki dan kar ki mai da kanki ba gidajiya sun fi ki kar suke kallon ki ai ni dama a waye nake ido na kar yake kallon ku nake ɗaya bayan ɗaya kaga yawan nan da kake gani ya riga ya zame min jiki ba zan iya rayuwa ba in bana fita kaga idan na zauna cikin gidan nan wallahi har zazzabi nake saboda ni dole sai na fita ai na ga alama ko tayan macilin macilin bata kai ki garawa a titi ba wallahi kai ka sani ka sa min jaye bata kai mu ba dai fita zan sauri nake zaka bata mu lokaci in zaka biyo ni bismillah yanzu abin da nake so in tambaye ki yaya yanayin majalisar yake yayi daidai da irin gurin da nake so akwai munafukai da yan tsugudidi da yan tsurku da yan tsirkulla da yan kitafi akwai mutane irin ku a gurin da zan je amma fa sai dai ka ba a hankali dan duk abin da ya same ka ba ruwana ban gane ne a hankali ba to ni dutse ne ni ko ni duro ne ni an gaya miki danke ne ne ka ce wani gumba ke da hauka da hankali da kike ganin su a cikin kwakwalwa suke amma kowanne mazaunin sa daban ai inda na je na ga mutane ni ma ba duro bane ba ni ma zan yi maintainin ai baki ganni beri kyaful ba eh ni dai na faɗa maka idan ka je kai wani abu ba abin da ya dame ni duk abin da ya same ka a ba komai ma ba abin da ya same ni ma ya aleri kaga ni fa sauri nake kar ka bata min lokaci mu je idan zaka shi shikenan yanzu abin da nake so ki gane binti bai dace mu rika musayi yawo da ke kin san da gidan nan babu wanda ta mata zo ɗaya ni da ke ki muka fahimci juna kika fahimce ni na fahimce ki kika waye ni na waye ki kika gane ni na gane ki muka gane juna amma kuma kullun sai mun dinga tsaya muna musayi yawo ai dole in waye ka tunda an kama ni babban dan iska cikin gida ya zan yi dan iska dai ki dinga sarka kina so a yi saboda kana ji ba eh ka san ni da ma fa ina son waka okay, yes, don yes. kwanaki na fara yin waka okay. amma ita waka tawa mm. ta gargajiya ne irin mai kalangun nan irin ta nake yi oh i know waka gambara yeah, yeah, yeah, ni na taba ji ki yanzu to kin ga tunda kina irin wannan ko abin da zaki guda ɗaya ne ki joinin din group umu in kika joinin din group umu nan da nan zaki ga kin yi bulo ah, to dama ai ka gani mace ce ina shiga group din nan naku zan riga ku yin suna ai karki damu wallahi karki damu komai zai zama very perfect kawai da kin join in group mu shikenan kin ga kawai shirya zaki mu ringa zuwa club kai mhm kai ba ka da hankali ne ni ne na ce in je club saboda na maka maganan waka shine kake so ka raina ni ko ba wai haka bane kina ji kin ga kin ga kin ga kin ga su ko kin ga wancan kin ga wancan biyu na tabbatar miki club za su je kullun zaki gansu haka tare kullun zaki gansu kai wai wancan biyun da kake gani na gidan nan biyun can ka su kawai ni kadai na san me suke kullawa ni ba i don't trust them but i do not trust them kin gane saboda back in the US kin gane ba a irin wannan abubuwan ba a irin da hankali in ka ga babe guy kawai eh kawai flexing things ne kawai ba wani ka da hankali wa'ancan biyun da kake gani duk wani sirrin su da tsiyar da su iya kullawa suna cikin rahotanni na abin da yasa kawai kaga ba zan kula su ba so nake sai ranar da rahoto na ya tashi zai yi aiki a kansu to a ranar ta su gane very good ni ma abin da na so musu kenan amma kawai na kyale ne ai ka bar su kawai kai one day is one day yes kuma another day is another day confirm hello mama ah da Allah ki haƙuri ban samu dama na kira ki bane wallahi abubuwa ne suka yawa cikin gida ok to ina zuwa ina zuwa eh gani nan ma to Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ah, Hajiya. wai da gaske ne dama kina cikin gidan nan ai ni ka san duk wasu al'amura na da nake na tashi su da gaske nake na wasa <laughs> to yanzu ya za a yi kenan ai tambaya ta ma kake yadda za a yi a hajiya ba wai haka bane saboda kin san duk hanyar da zan bi nemi alfarma hajiya na nema alfarma ya kamata kimin alfarma wallahi jagwal din da ke kaina a cikin gidan nan Allah kaɗai ya san iyaka kai wanshi wallahi ni wannan jagwal din kai ta shafa ni ba ta shafe ni ba ba wani ɗaga maka kafan da zan yi kawai ka bani kuɗin ladi in tafi da shi saboda in kyale ka ka ci gaba da rayuwarka da waccan ƙazamiyar yarinyar don na ga dalilin ta ne yasa ka tsaye da hankalinka akan ladi wa alaikum salam tima ai na take ma ashe kina cikin gida masauta har yanzu wai me haɗin ka da mutanen nan ne har yanzu baka rabu da wannan mutanen ba ke idan kina cin ƙasa kike yayi ta shuri ai da ganin ki ma yar kwalta ce ke Jibata? A hajiya ai ba haka ya kamata a wannan ba. Dan ya je ya ci kuɗin ku da bai taka kara ya karya ba, kuɗin da bai wuce kuɗin cefa na gidan wani ba. Kun zo kun takura rayuwa, kun takura wa mutum. Wani wani irin rayuwa ne? Tima dan Allah ki koma ciki mana, kina so ki je gwalgule mun abin nan ne da Allah? Da Allah ki koma cikin gida. Ni wallahi ban ga laifin ki ba duka wannan abin da kike laifin ladi na gani. Da ladi bata so ta haɗa hanya da ke ba. da duk wannan abin da kike wallahi tallahi ba zai kasance ba ka gani ko ka ji magana take ga mu ka ji aikin ci daraja daya daraja kawai furfuraki dan dai ke mahaifiyarta ce wallahi na so a ce ladin ce ta zo amma wallahi ba dan darajar ki ba da nayi kasa kasa da ke a cikin gidan nan wallahi barin fito ki ga tsawo na saboda a a kyale ni dan Allah nuna mata tsawon kashi ce wani ya sabon kashi ka ce ladi ba kasa ta dauko ta tafi ai ko na ya ce kukan gidansu yake yi ashe irin dare ah. a mara mutunci ni zaki gaya mar zaki marenin hankali ah, miki dan banzan duka in ga da ya daure miki gindi a garin nan yan renin hankali kawai ya hakuri dan Allah mama yanzu mara mutunci kina ji na sauraron niki ji dan Allah mama ki hakuri zuwa gobe zan zo in same ki ba inda ba wani hakurin da zan yi ko ka bani kuɗin nan ko mu kama hanya mu je police station din ba zai taba yiwuwa ba wallahi haka kawai har in zo yin yarinya tana min rashin mutunci a gaban ka yan renin hankali wallahi bata isa ba ko a bani kuɗin nan ko mu je police station dan Allah ai sai kai aka har ma cikin gida yake janta? ka biyo an sa mutumin ka a kwana? Ai ni ba haka na so ban so ne kin ga da matar ta zo a kama shi a kai shi police station a kulle shi ni daman ya dame ni ya takura rayuwa na duk motsi na ya zo ya wani dame ni. kai kana da matsala akwai continuity wa ina ga kamar nan zai dan fi mana mu dan sasanta sosai ban da zalunci da rashin adalci ya za a kulle ka a police station kuma har su sake ka ba tare da ka biya wannan kuɗi ba. Timami Na kira ki ne wai da Allah? Na san wace waina za ku toya? Ka jawo ta ka shigo da ita ɗaki? Ba zai yi ba komai za a yi sai dai a yi a gabana. Ita ‘yar taki da soyayyar Allah da annabi take bai za ta bari a garkame shi akan kuɗin da bai kai ya kawo ba. Ai wannan ƙaryar soyayya ce. Me soyayyan gaskiya zubo min suna. Ke da kike soyayyan gaskiya Tun da sa kike yi saboda Allah kina sonsa da gaskiya mai komin kuɗi na sannan in tabbatar cewa kina sonsa. ai na tabbatar ƙaryar arziki kuke dan duk mutumin da ya gaji arziki ba tsiya ba ba zai yi abin da kuke akan kuɗi ba ƙaryar arziki ce kawai wai dalla me haka ne timu dalla me haka ne dalla dama na ta gaya min cewa tun da ka da wannan yarinya shi ya sa soyayyanku ya lallace tsakaninka da ita ka ji ka kafta hanyarta to saboda haka wallahi wallahi tallahi ba zan bar gidan nan ba sai da kuɗin nan kuma in baka bani kuɗin nan ba tunda ta gaya cewa sai auren ta za ka yi wallahi sai an bani kuɗin nan kafin bari ai wannan auren ku ku ce bakin ciki kuke da soyayyan ma to ai soyayya yanzu aka fara miji karani da shi ba yanda za ku idan kina cin ƙasa kike yayi ta shi wallahi kin yi kaɗan to amma mama ina ganin bai kamata ki kawo ki da alakanta magana kuɗi da maganar aure na da tima ba gaskiya ina ganin hakan bai ba wannan bane bai dace ba Yana wancan duba. Kai, dalla ba wancan dalla. Ko baka ji bane, sidin banza, sidin dalla ta dalla. Ke, ki ma fita. Jamun gofan nan. Ki jamun gofa na ce da Allah. yanzu ne don Allah ke haƙuri duk yadda za a yi zan bi a hankali a hankali zan nemo kuɗin kusan zan zan ba ku amma batun a ce a koma politician kin ga ina ganin bai kamata ba ina ai ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi tab kafa na kaffan kuɗi na in ka na bar gidan nan si da kuɗin nan kai masaudu me yake faruwa yanzu aka gaya mun cewa ka tara mutane kuna ta hayaniya a ah, ba wata hayaniya ba ce mamman ladi ce zo muke magana da ita kan kuɗin gudunsu to wani abu bai sauƙi ka ɗauki kuɗin su ka ba su mana kuma kai ma fa dama ka san mun gaya maka cewa ka tanaji kuɗin nan ka ajiye musu domin yanzu kaga in suka ƙara mai da kai police station fa mu san wa zai karɓo ka ba yaya kai ma ka san ban da kuɗi sannan kuma jira nake a dan kammala rabon gadon nan ga abin da zan dan ba sa daga ciki ina check na miliyan biyu da baban tima ya kawo ka ɗauka ka ba su in ya so su yi haƙuri su dan jira na dan wani ƙanƙanin lokaci in ya so a samu na ga da kai da ita wannan yarinya tima kun zama ɗaya husband and wife to be am i right ha aya gaskiya dai a canja shawara gaskiya Eh, gaskiya ya za a ce kuɗi daga kawo shi kwandala ban ci a ciki ba ce an ɗauka an biyu wata a'a da sake wallahi da dai wani abu za a yi dai sai in haƙuran in bari a baya amma a kai a'a wallahi tima ki haƙuri da Allah mu rufa juna asiri kin ji kaga masaut ka daina ma bata yawun bakin ka a banza don wallahi ba zan baka kuɗi ka ba wa'annan mutanen ba da dai wasu ne kun ga Allah kana jina na baka minti biyar kusan da za ku yi kusasanta kanku a cikin wannan magana da kuke yi zan yi baki ka san dinan gurin zamana ne minti biyar idan kuma ba ku sasanta ba ku fita can waje ku je ku yi abin da za ku yi da su ka ji na gaya ma ko ashe ke an samu abun duniya shine har kike wani gorantawa kina cewa an kai shi police station da san gaskiya ne to ke ne san gaskiya me yasa baki bayar ba gashi har yanzu kin ba su kunya kwandala ta ba zan iya bayarwa a ba yarki da ke ba dai wasu mutanen arziki ne naira biyar ba zan iya bayarwa ba sai dai ku je can ya nema ya baku kuɗin a a Tima. Inda zan je ina nan kuɗi ko sai na anshe shi can. Tima. Oh my God, Mr. James. Yes, missed you all. Yes. Really? Manchester United? Oh my God, oh my God, don't worry. I will soon be in London very, very soon. I'm coming to London. Yes, Mr. James. Yes. Oh my God, oh my, I'm just missing all this thing. Uh, I, oh yeah, yeah, yeah, yes. Of course I'm coming. Very soon, very soon. All right, all right, all right, bye. hajja ne kuma da ka zuwa na zaki haɗe rai ni da na zo da haka arziki ni na gaji da wannan biribiri da kake min da kwalokwalo da magomagon da kake yi min din nan ne na ce ka kawo min mutumin kirki ka je ka kawo min wani mutum gashi nan gashi nan gashi nan kamar mara hankali mara hankali menene eh, aka ka maida min da gida kasuwa wannan ne ba zan iya irga mutane nawa ne ma suka zo min gida ba saboda for what na gajiyo I'm, I'm not doing again. Hajiya magana farfesa din ba. Wani professor? Profesan da ba shi da hankali kamar mahaukacin mahaukacin galmashuru galmashuru nake ganin shi na na zan kai shi. Eh? Kai ma fa ka san komai kuma ka san yana tare da wannan yarinya a gidan nan Bintu. Amma kuma ka kawo mini shi kai da Allah gafara kai ma ka sani. Ina na sani. Ka sani. Wallahi Hajiya ni ban sani ba. Kwata-kwata munafin ta ta yi. yankan baye muni ni ba haka muka da shi ba da na so in dan ko in dan ja hankalin shi sai na ga ka'ai in na ya ka girma ya ya tarwatse gwandan dale shi kawai to wato hajiya yadda abin nan ya faru farfesa ni bai kyauta mu ba ya ci amanata yankan baya muni kuma farfesa nan ni kaina daga baya na yi nazari na ga cewa makarci ne kuma mai yaudari ne mutumin nan kuma ba shi ya kamata ma a ce an zo tsaya na maganin da shi ba tunda har zai iya zuwa ya hada tafiyar nan ta zama biyu ya bi kuma yarinya yar cikin ki ce yana so a wannan ai shashanci ne bai kamata ba kafin da haka kuma ka kawo mai ina daga baya na gano amma dai abin da nake so tunda dai kin yi haka to a rabu da shi <coughs> Assalamu alaikum. alaikum salam. ina yi ne hajiya lafiya kala masha Allah wai hajiya har yanzu ba ku warware da mutumin nan ba ne waye kuma mutum <laughs> kai hajiya ai shi malam mas'udu wato duk kitimurmurar da take tsakanin na maganar kudade tsakanin irki ladi wato duk gidan nan ina mai tabbatar miki babu wanda bai san abin da yake tsakanin mu ba to hajiya kina jina shawara zan baki ɗaukar ɗaki in kin ɗauka za ta yi miki amfani wallahi da irin tsidu wahala karkuwar mutumin nan azalimi ne macuci ne wallahi in kuka bar shi taku ɗaya kuka ɗaga mai kafa wallahi ruwa ta sha kai da ka gani nan kai kaga akwai alamar sauki a tattare da ni ai babu wallahi sai an bani kuɗi na cas zan bar nan gurin kar ku taba daga mai gaba ah. in ka daga mai gaba wallahi tallahi ruwa ta sha dan macuci ne azzalimi ne ni na dade da sanin shi shi azzalimi ne a biya ku kuɗin ku biya ku yake munafiki wanda ya sha munafinci a biya ku kuɗin ku wallahi ka kara leko sai sinama sinama rashin mutunci yan iska munafukan banza munafukan wofi kawai wanda ya gaji munafunci a gurin mahaifiyarsa ai duk gidan nan an san cewa ba wanda maman shi take da munafunci irin ka kuma wallahi sai na ma rashin mutunci da ni kake zancen a gidan nan a me yake ce miki ya gaya mini cewa kai azzalimi ne macuci mamugunci abin da ya gaya min kenan kuma na daɗe da sanin cewa kai azzalimi ne macuci mamugunci ok tashi mu je bai ki eh nawa zaka bani matukuna. tukuna yan zamani yan zamani yan zamani yan zamani